A cikin wannan bidiyo za ku je bayanai daga Sheikh Isa Aliyu Fantami a inda yake wanke kansa daga mummunar tuhumar da ake masa na alaka da kungiyoyin ta'addanci a Najeriya. A cikin satin nan ne dai wata jarida ta buga cewa babban malami Sheikh Isa Aliyu Fantami yana da alaka da kungiyar ta'addanci a kasar mu Najeriya. A inda Sheikh Isa Aliyu Fantami ya fito ya wanke kansa a shafin sa na Twitter a inda ya ce ya shafe shekaru goma sha biyar yana martani tare da raddi ga waɗannan 'yan kungiyar ta'adda. Daga bisani yayin da yake gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma Dr. Isa Aliyu Fantami ya fito ya yi bayani da bakinsa na kimanin minti goma sha hudu domin wanke kansa daga wacce mummunar tuhuma. Malam Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Amin ya hayya Malam ni ina jin karatuttukanka shekaru da yawa kuma na san ƙoƙarinka wajen wayar da kai na al'umma akan nisantan ta'addanci. Amma sai na ga kwana uku wani ya rubuta wai kana goyon bayan ta'addanci kamar alka'ida ni dai ban yarda ba amma ina son don allah malam ya yi bayani babbar magana go akwai bukatan bayani ko a yi haƙuri a wuce a yi bayani ba zai ci lokacin karatu ba shi ma karatun ne yana shiga tun to to akwai maslahar yi kuka ce to abin zan faɗa ba haka ba ne wannan shi ne amsa a takaice in kuma kana son ƙarin bayani sai na ƙara ma ko ɗan kaɗan ah, na farko duk wanda ke bin da'awata da karantarwa na kamar shekara goma sha biyar da suka wuce zuwa yanzu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 ina wayar musu da kai akan abin da ya kunno kai su yi haƙuri su yi wa malamansu dattawa biyayya su yi makaranta su yi karatu kuma su rika kiyaye doka na je katsina na yi shag yakubu musa katsina shi ya gayyace ni na je katsina in akwai 'yan katsina za su san wannan na je na gabatar da muhadara da semina wa matasa mun je da dan uwa malam muhammad kabiru haruna gombe ni akan wannan nayi makala a rubuce ne aka raba wa duk members da ke wurin akan nisantan ta'addanci na je kano an gayyace ni a kai gayyatan da aka min wanda ya gayyata akwai dr abdullahi getso maybe an san shi a kofar gidan alhaji gwarzo marigayi ina gaya da su a kofar gidan na yi muhazara a kan wannan waɗannan kaɗai misalai ne 'yan kaɗan da nake bayarwa har a nan abuja an taɓa gayyata na na zo masallaci na laif kam wajen su sheikh tajuddin a nan wurin na yi muhadara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 ni na zaunar da shi na masa nasiha na ja hankalinsa ya dawo zai bar makaranta ya ci gaba da karatunsa yanzu ya yi digiri ya yi masa ko ma'aikacin gwamnati ne ga shi dai na zaune ban diga muku wai ba ku sani ba ko Wani misali ne kuma irin su a cikin Abuja wanda suka taso daga Gombe daga Kano daga Kaduna da yawa ba za su irgu ba a nan in nace rubuta min sunayen matasan da suka dauki zafin kan wasu sun bar karatu ma za su fita a kasar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 duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da ka samu karbuwa ko kuma aka baka wata amana kake kwatanta kokarinka to kuma ba zai yi ka zauna lafiya ba a ko ina ne ko limancin juma'a muke masallacin kai cika baka da ma lafiya kawai sallar juma'a wallahi baka da ma lafiya sai ka ga ko sallar juma'a ne ba za ka zauna lafiya ba to bare kuma al'amari na duniya so da abubuwa ba sa ta da hankali babban burinmu shine Allah ya ba mu ikon yi don neman yardarsa kuma Allah ta'ala ya sa kada mu ci amanar abin da aka bamu a wannan gaba abin da nake gaya wa masu sauraro na da 'yan uwana ba tare da kula da mata wani bangare suka fito ba da Allah irin waɗannan abubuwan duk wanda ke tare da ni ban yadda ya zagi wani ba ban yadda wani kasafi ba ban yadda ya aibata wani ba ban yadda ya daki wani ba ban yadda ya komai ba in mutum ya yi magana da gabe dace ba ka masa nasiha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 a matsayina na ɗan najeriya ya bani ikon yin addini na idan ka duba section 38 subsection 1 constitution ya ba wa isa damar ya yi addininsa so idan na yi fatawa ta addini ba wai ra'ayina ba ne fahimtar addini ne a wannan lokacin da na faɗa a fahimtar addini na ina iya dacewa ina iya yin kuskure idan na dace ka ɗauka in ka ga ba daidai ba ne ka bari ni da kaina in na yi fatawa na ga kuskure ne ina canjawa a rayuwata na canja fatawa ta fi guda ɗari na yi ta saboda me saboda ilimi karuwa yake yi imamu malik rahimahullah ke cewa duk malamin da bai yin fatawa ya warware ta in yi kuskure baya tsoron allah shi ya taɓa fatawa cewa tsefe ya tsuwa alwala bid'a ne ɗalibinsa ibn wahab ya ce basa akwai hadisi da ya zo washe gari ana tambayansa tsefe ya tsuwa allah sai ya ce sunna ne kaga take me take gyara ta imamu shafi rahimahullah yana da fatawoyi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 kwanan nan mun yi darasi guda ɗari na shama'ilin nabi a nan wurin a ciki sau zan faɗa abin an zo darasi in ce a'a waje kaza kaza ne mafu tsayi su da wannan a matsayi na musulmi idan ne abu fahimta ta na faɗa kuma abin da nake karawa a nan a matsayina na musulmi ba na goyon bayan ta'addanci idan ka ga wani ya yi kotun cewa ina goyon bayan alka'ida ko taliban fahimtarsa ne ba tawo ba ce a yanzu ni isa nake magana ba fahimta ta bane yana faɗin fahimtarsa ne kuma idan ya fahimce ta ne a mu'amala ta to wannan opinion ɗinsa ne amma ni kuma ai ga abin na kudura a zuciyata kuma ga abinda da ke tsakanina da Allah na kuma da shi Allah ta'ala zai mun min zai min hisabi baya ga wani abin da ke da muhimmanci na san akwai wanda suke yawo lokaci da clip ko na muhadarar da muka yi ta yi lokacin wayar da kai wasu muhadarar da na yi su tun 19 To alhamdulillah Allah Ubangiji ka tsare mana malamanmu daga sharrin magauta da azzalumai. Babu shakka Shak Isa Aliyu Fantami malami ne wanda yake fada da ta'addanci a Najeriya kuma uba ne a wannan fage na demokuraɗiyya. Ya kamata waɗanda suka yi waɗannan kasafi su gaggauta neman gafararsa kuma su bi kowane kafa da sashe su bayyana cewa sun yi kuskure a yafe musu. Allah muke neman tsari daga sharrin makiya da mahassada.